Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye a kan mitoci goma sha tara da talatin da ɗaya da arba'in kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da dalal FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 19 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka albasi garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To Zahara kakakin majalisar dokokin Iran din nan mai matukar tasiri Alila Rijani ya ce tun da kasashen turai sun fara nuna shakku kan yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da Iran ita ma fa tana iya sa kafa ta shure. A halin da ake ciki kuma a yau dinnan Lahadi gawar gawarwakin 'yan Ukraine din nan goma sha ɗaya da suka mutu bayan da sojojin Iran cikin kuskure suka harbo jirgin saman da ke dauke da su sun isa Ukraine. sannan kasar jamus ta tara muhimman masu ruwa da tsaki a daɗaɗɗen yakin basasar libya ɗin nan da zummar kawo ƙarshen katsalandan ɗin sojojin ƙasashen waje kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira search for common ground ta kira wani taron haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ɗaliban makarantun sakandare mabiya addinin Krista da na Islama a garin Maiduguri. ai wannan ma krista da ne wasu ma arni suke cewa amma abin da ya zama mun da mamaki shine wanda ya taimake ni a gurin ya ce in aje motan shiga cikin gidan shi musulmi ne na yi kwana biyu a gidan shi shi ya duba mun ciwon shi ne mun bayani ya ce wa'inda na ga suke wannan rikicin su ai suna ne dai musulmi ne amma ba su da asalin cikakke abin da addini ya ayyana shi yasa suke haka kuma har a yau muna kan abokin takata sannan za ku ji cewa jam'iyyun siyasa a najeriya sun yi kira ga magoya bayansu da su ƙaurace wa duk wani abin da zai kawo tashin tashina a dangane da hukuncin da babban kotun koli ta kasar za ta yanke a gobe litinin a kan kararrakin zaɓe na wasu gwamnonin jihohi da aka gabatar mata. ko ta mana daɗi ko bata mana daɗi ba mu yi haƙuri mu dai babban abin da muke bukata zaman lafiya ba jam'iyya ba komai bane kuma dukan mu abokanayen juna ne dukan mu yan uwan juna ne muna zaune a jiha ɗaya saboda haka da Allah muke roƙon jama'a mu yi haƙuri mu zauna lafiya sannan za ku ji cewa ofishin najeriya na cibiyar bunƙasa ilimi tsakanin musulman duniya wato international institute of islamic thought wadda aka fi sani da triple it ya gudanar da lacca kan rayuwar imamu malik jagoran mazhabar malikiya sai shirin idan kwaya tanar kefa wanda muhammad hafiz baballe yake gabatarwa amma duk kafin waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kakakin Majalisar Dokokin Iran din mai matukar tasiri Ali Larijani yau ɗinnan Lahadi ya ce muddin manyan kasashen Turai saboda kowane irin dalili suka kama tafarkin rashin adalci na kawo wata gardama kan batun tsarin aiwatar da yarjejeniyar nukiliyar nan da aka cimma shekaru hudu da suka gabata. wadda ta fara tangal-tangal tun bayan da amurka ta fice daga ciki a shekara ta 2018 to iran fa za ta daina bayar da haɗin kai ga hukumar sa ido kan makaman nukiliya iaea e a takaice abin da kasashe uku na turai suka yi game da batun nukiliyar iran abin takaici ne a cewar kakakin majalisar iran alila rajani wanda ya taɓa kasancewa wakilin iran a tattaunawar nukiliya kamar yadda gidan talabijin ɗin gwamnatin iran ya yada a makon jiya kasashen jamus burtaniya da faransa sun ba da sanarwar gabatar da koke gaban kwamitin duba takaddamar aiwatar da yarjejeniyar wanda dama shine ya tanaji sharaɗin takaita shirin nukiliyar iran a madadin ɗage ma ƙasar takunkumin da aka ƙaƙaba mata. a halin da ake ciki kuma yau dinnan lahadi gawarwakin 'yan ukraine din nan goma sha ɗaya da suka mutu bayan da sojojin iran cikin kuskure suka harbo jirgin saman da ke ɗauke da su bayan da ya tashi daga filin jirgin saman ƙasa da kasa na birnin tehran sun isa birnin kyuf cikin akwatunan ɗaukar gawa a daidai lokacin da wata takaddamar kuma ta taso game da irin goyon bayan da ƙasar iran ke bayarwa a binciken da ake yi kan hatsarin shugaba Volodymyr Zelensky da Firaminista Oleksiy Honachuk da sauran manyan jami'an gwamnatin Ukraine sun halarci wata hidimar nuna alhini bayan da akwatunan da ke dauke da gawarwaki goma sha ɗaya lulluɓe da tutar ƙasar suka iso babban birnin ƙasar da gawarwaki tara na ma'aikatan jirgin da kuma wasu fasinjoji biyu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. kasar jamus ta tara muhimman masu ruwa da tsaki a daɗaɗɗen yakin basasar nan na kasar libya da zamar kawo ƙarshen katsalandan ɗin sojojin ƙasashen waje da ƙarfafa batun tsagaita wuta da kuma sake bullo da wata hanya a siyasance ta nemo ma wannan ƙasa ta arewacin afirka makoma mai kyau shugabar jamus angela merkel ta gayyaci shugabannin kasashe goma sha biyu da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai eu da ƙungiyar kasashen afirka au da kuma ƙungiyar kasashen larabawa zuwa wannan babban taro a yau dinnan lahadi a birnin berlin daga cikin shugabannin kasashe da aka gayyata ah, ah, wato da ake kyautata kuma zaton za su hallara akwai vladimir putin na rasha da Recep Tayyip Erdogan na turkiyya da Emmanuel Macron na Faransa da Firaministan Italiya Group Conte da Firaministan Birtaniya Boris Johnson da Sakataren Harkokin Wajen Amurka Mike Pompeo da dai sauransu. haka zalika fitattun masu tafka rikici a libya ɗin biyu wato firaminista Fayyar saraj da duniya ta amince da shi da janar khalifa haftar su ma za su hallara a cewar ministan harkokin wajen jamus haiko mas jami'an lafiya na amurka sun bazu a filayen jirgin sama a san francisco da los angeles da kuma new york suna ta gwaje-gwajen lafiyar fasinjojin da suka fito daga wuhan wani birni a yankin tsakiyar china inda aka samu barkewar wata cutar mura mai shaƙe numfashi. iyalai kan jira ne a farfajiyar matafiyan da suka iso yayin da ake ma fasinjojin da suka fito daga wuhan din na kasar china a binciken ganin koshin suna dauke da cutar wadda tuni ta firgita jami'an lafiya a fadin duniya johnny tang wani ma'aikacin fasahar kwamfuta a silicon valley na amurka wanda ke jiran iyayensa da ke kawo masa ziyara ya ce because they know there was a planned visit to here ya ce da yake sun san dama ziyarar eh, da aka shirya za su kawo ya ce kawai sun jinkirta ta na tsawon mako guda suna zaune a gida don kauce ma kamuwa da cutar sojojin ƙasar yemen akalla saba'in ne suka halaka a wani makami mai linzami da wato harin makami mai linzami da 'yan tawayen huti suka kaddamar kan wani masallaci a lardin marif da ke yankin tsakiyar kasar a cewar majiyoyin soji da asibiti a yau dinnan lahadi wata majiya a asibitin marif inda aka kai waɗanda abin ya rutsa da su ta ce lallai sojojin da suka mutu ɗin a wannan hari sun kai saba'in. Ibrahim ka almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ƙoƙarin da ake yi na samun zaman lafiya a Najeriya musamman shiyar arewa maso gabashin ƙasar waɗanda suke fama da rikicin Boko Haram wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Search for Common Ground ta kira wani taron haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ɗaliban makarantun sakandare mabiya addinin Krista da na Islama a garin Maiduguri. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da cikakken rahoton. wani kungiya mai zaman kanta da ake kira search for common ground ta kira wani taron haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ɗaliban makarantun sakandare mabiya addinin krista da na islama a garin maiduguri don wayar da su game da sanin mahimmancin juna wannan taro dai ya gudana ne tsakanin ɗaliban mabiya addinin krista da kuma islaman guda biyu da ma wakilcin shugabannin addinan da ma aka nuna masu mahimmancin kasancewa wuri guda kamar yadda ubangiji ya tsara mr adam ibrahim dai babban jami'i ne a wannan ƙungiya, da kuma ake kira project assistant ya mun ƙarin bayani game da dalilin na shirya wannan taron kamar haka So our project officially is centered on strengthening collaboration between religious organizations and also developing peace messages. Mr. Ibrahim na mai da hankali ne wajen haɗin kai tsakanin ƙungiyoyin addinai da yaɗa sakon wazar da zaman lafiya kuma mun fahimci cewa ba cika sa matasa cikin irin wannan shiri ba shi sa muka gayyato waɗannan ɗalibai daga makarantu shida da ke cikin garin Maiduguri. Search for Common Ground is an organization that has always tried to show example in peace building. Yace ƙungiyar Search for Common Ground ƙungiya ne wanda kullum yana so ya nuna misali da wanzar da zaman lafiya da daidaito tsakanin 'yan Najeriya da kuma wasu ƙasashe 35 da yanzu haka muke aiki a ciki kuma yanzu haka mun so mu wayar da kawunan ɗalibai mahimmancin wanzar da zaman lafiya a makarantu guda shida a wannan shiri namu na farko sannan nan gaba kaɗan za mu shiga wasu makarantu guda arba'in da uku. amma dai muna so ne faɗakar da makarantu a ɗari biyu 200 shagwani sa'adu gamdude shine shugaban ƙungiyar limamin masallatan najeriya to wallahi wannan taro dai mun yi murna da shi don ɗalibai koyar da su wato 肯定可以。 da son juna da ƙaunan jama'a da tafiyar da addini yadda ya kamata ba abin da ya fi shi tun da su ne manyan gobe don haka idan aka ringa koyawa yara tun daga makaranta suka tashi da wannan to babu shakka abubuwa za su zo su yi kyau a ƙasar nan. Pastor Joseph Dauda Balade shi ne wakilci shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya reshen jihar Borno wato Reverend Williams Daga wanda kuma yi bayani game da wannan taron kamar haka. Abun da ya faranta ta min zuciya shine a ah, matasa ne daga makarantu daban-daban kuma da aka kawo su kuma ababa ne messages da suke gaya mana a wannan wuri da kuma suke fadi ya kuwa zama abu ne wanda bai kamata ma ya saya nan ba domin in muna son wannan kasa ta ci gaba kuma muna son wannan kasa ta sake zauna ya kamata ababen da suke fada anan ya kamata ya zama a babban platform ne fiye da haka domin haɗin kasan kan kasan nan abu ne na kowa da kowa kuma da yake zuwa daga wurin matasa yara kamar haka abu ne mai farin ciki kuma abu ne mai kyau na kuma gamsu kuma na ji daɗi da abin da yake faruwa wannan wuri. Hamidu Joseph dai dan uwa ƙasa hidima ne da aka turo daga jihar Plateau zuwa jihar Borno wanda shi ma halarci taron ya kuma bayyana irin matsalolin da ya fuskanta da kuma mafita da ya samu sakamakon kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin addinin Kirista da Musulunci a jihar Plateau kamar haka. Na kai kanwa na ne makaranta ina dawa a hanya kawai sai harbi daga gefe da ban sani ba to tukin da nake abun ya taba ni ne an daga gefe ana harbi na ne ake cewa ai wannan ma krista ne wannan ma krista ne wasu ma arni suke cewa amma abun da ya zama mun da mamaki shine wanda ya taimake ni a gurin ya ce ajin motan shiga cikin gidan shi musulmi ne na kwana biyu a gidan shi shi ya duba mun ciwon kuma shi musulmi ne kuma wasu ne musulmi da suka sake haɗuna shi ne mun bayani ya ce wa'inda naga suke wannan rikicin su ai suna ne dai musulmi ne amma ba su da asalin cikakke abin da addini ya ayyana shi sa suke haka shi ya taimaka mun bayan kwana uku ne dan rikicin ta yi yawa sosai daga baya ne kafin iyaye na suka dauke ni kuma gida kuma har a yau muna nan tare da shi muna kan abokantaka tare haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu To har ila yau dai a Najeriya yayin da babban kotun koli ta kasar ta ayyana gobe litinin a matsayin ranar da za ta yanke hukuncin kararrakin zaɓe na wasu gwamnonin jihohi da aka gabatar mata. a gefe guda kuma jam'iyyun siyasa sun yi kira ga magoya bayan su da su ƙauracewa duk wani abin da zai kawo tashin tashina dangane da irin hukuncin da kotun kolin za ta yanke wakilin murya amurka abdulwahab muhammad ya aiko mana da cikakken rahoton a jihar bauchi ga misali akwai yanke hukunci tsakanin 'yan jam'iyyar pdp da kuma jam'iyyar apc wanda take kalubalantar nasarar lashe zaben da pdp din ta yi a zaben shekarar bara a dangane da hakan ne jigo a jami'ar apc din ya shawarci magoya bayan su da su kasance masu bin doka da kuma umarnin kotu sunana alhaji hassan sharif sarkin arewan bauchi ɗan jami'ar apc ganin jihar bauchi kullum muna wannan kiran cewa a dinga mai da abu a hannun allah a kuma dogara gare shi kuma a yadda da abin da kotu ta hukunta tunda musamman yanzu shine kotun karshe saboda haka kuma magoya bayan mu muna roƙon su da su zauna lafiya ko ta mana daɗi ko bata mana daɗi ba mu yi hakuri mu dai babban abin da muke bukata zaman lafiya ba jam'iyya ba komai bane kuma dukan mu abokanayen juna ne dukan mu yan uwan juna ne muna zauna jiha ɗaya saboda haka da Allah muke roƙon jama'a mu yi hakuri mu zauna lafiya kuma eh, fatan alheri ma jihar Bauchi duk wanda ya zama alheri Allah ya tabbatar mana a nata bayanin kan batun tabbatar da wanzuwar zaman lafiya dangane da sakamakon da kotun kolin za ta bayyana shugaban shiyar jam'iyyar pdp a jihar bauchi ya buƙaci zaman lafiya a dangane da irin sakamakon da zai bayyana to suna na alhaji yayanuwa zainabari shugaban jam'iyyar pdp na shiyar bauchi ta arewa kuma jami'in watsa labarai na jam'iyyar pdp a jihar bauchi to alhamdulillahi A mu jam'iyyar pdp wannan hukunci da za a yi ba shine na farko ba to wannan shari'a ma ta babbar kotun koli kuma abin da zan kira wa al'ummar jihar bauchi sai addu'a domin allah shi ya san me zai faru a fatan mu shine idan an yi wannan hukunci jama'a mu ci gaba da addu'o'i da goyon baya a gwamnati allah ya ba mu zaman lafiya a bauchi da ma najeriya gaba daya a halin da ake ciki kuma gamayyar kungiyoyin farar hula sun gudanar da taro a sakatariyar 'yan jarida a bauchi domin yin kirawa matasa da kuma 'yan siyasa dangane da muhimmancin zaman lafiya sunana abdulkadir abdul na zo ne a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyoyi guda biyu da suka yi haɗaka wadda suka haɗa da arewa youth mobilization initiative da kuma mass mobilization for voting wisely mu gudanar da wannan taro na manema labarai ba don komai ba sai don wayar da kan matasa domin shine babban hurumin mu. dangane da kan a sakamako da kotu za ta zartar a gobe litinin 20 ga watar januwari 2020 daidai kira da nake wa matasa shine su sani fa ita kotu dokar kasa ta samar da ita sannan kuma hukunci na kotu ne kuma a zahirin gaskiya shine muna kira ga 'yan siyasa don allah duk abin da zai kawo tashin hankali mu iya kokari duka fatis muke wa wannan kira a yi iya kokari a guje shi abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya zauna lafiya al'umma ta kasa ta To masu sauraro a gafarce mu ba za mu samu dawan kawo muku rahotonmu na uku ba wanda ya yi magana akan taron cibiyar bunƙasa ilimi tsakanin musulmai ta triple IT. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ana yana ci a karfe goma da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasunku suka ji, a makon da ya gabata muna tattaunawa ne da shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA ta jihar Kano, Dr. Ibrahim Abdul. inda muka tsaya a daidai inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tambaye shi ko idan aka haɗa alkalman wasu hanyoyi da masu shaye-shaye suka fito da su na haɗa wasu abubuwa don saka maye zai kai daidai da ton-ton ɗin da suka kama na kwayoyi a shekarar da ta gabata ta 2019. Za su yi daidai da shi amma kamar inda na faɗi kalubalen ne na rashin sa su cikin doka. Ƙoƙarin yadda su shugaban mu kanar Mustapha Abdullah yake ƙoƙari shine eh, majalisar tarayya ta gyara waɗannan dokokin ma ba ma irin waɗannan sashi na goma da sha tara ɗin nan wanda suke magana kan ƙwayoyi irin su kokin heroin da sauran ƙwayoyi masu dangantaka da wannan so da a sa waɗannan ƙwayoyin su ma. kuma kowane lokaci aka samu sabon kwaya sai a rika updating din wannan list din na, kwaya din so da su masu zama cewa ana iya kai mutum gaban hukuma za a iya cewa waɗannan nasarar kuka samu da kai da jami'anka tun da kun gano sabbin dabaru da ake ma mu'amala da al'amuran da suke sanya maye waɗanda ba sa jerin kwayoyi ko wani abu kama na haka sannan kun yi kame kame waɗanda ba a yin irin su a baya da amma a baya kuma suka kan maimaita cewa kana da kalubale ga nasara kuma amma kana cewa kalubale yaya abin yake kalubalen ai yana da yawan gaske idan a babu yadda za a yi hukumar tsaro a ce ba ta da kuɗin da za ta rika ba waɗanda suke ba ta rahoto kuɗi mutane kowa da akwai dalilin da yasa yake ba da rahoto kan inda ake laifi wani yana yi saboda shi dan kishin ƙasa ne wani yana yi ne saboda shi baya so a rika laifuffuka a ƙasa wani kuma dan kuɗi yake badawa idan babu kuɗin da za ka rika ba wani mutum ya za ka yi idan baka da kuɗin da zaka sa mai a mota ya za a yi aje a yi aikin nan idan ba motocin da za a aiki yanzu kamar nan kano gaba a yi gaba ɗaya ma area command ɗin guda bakwai ne amma ba wanda ke da mota sai sun zo nan hekwata na ba su aro kaga ya kamata a yi haka shi kan shi budget da ake ba an dila din ma dan kaɗan ne bai isa ba iya bai ma na local government ba to saboda Allah kaga duk da dai na san cewa gwamnati suna kokarin su amma ina so roƙon su su ƙara kokarin nasu saboda idan aka dakile kwaya an dakile sauran laifuffuka ne. Matsalar ta wai tartibi ta kuɗi ce da kayayyakin mm. aiki. Mm. Duka suna nan mu duka ba mu da shi kokari kawai muke yi kawai mu tabbatar da cewa an mun rage wannan kwayan amma ba wai cewa muna da isassun kayan aiki ba ko ma'aikatan mu a yi suna cikin ma'aikatan da aka yi masa tirenin wanda babu eh, wata ƙungiyar tsaro a nan najeriya aka mutu kaga american da sun mana training fbi sun mana training internal revenue service sun mana training a royal majesty's custom na na sarauniya sun mana training shi yasa ga cewa ma'aikatan yan dila yan suka je wajen yan kaɗan a cikin mu sai ga sai a dauka cewa mun yi ɗari biyar muna aiki nan kuma su mutum ishirin ba saboda iya aiki. ko wasu suna ganin cewa kamar jami'an hukumar ndla ma kamata a ce an ƙara su sun wadatar an baza su ko ina a ƙasa. gwamnatin tarayya yanzu ta yi declaring abin da ake kira state of emergency kan kwaya ganin cewa majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa wajen miliyan goma sha hudu da dugo uku na 'yan najeriya ke shan kwaya wanda lagos kadai suna da wajen mutum miliyan biyu da daya kuma ya nuna cewa wannan kashi sha hudu da dugo uku din ya fi ma na duniya gaba na duniya gaba bai fi kashi biyar da dugo takwas ba to kaga najeriya kashi goma sha da uku shi yasa suka kawo fase da wannan hukumar da janabu marwa shugaban taka don a kwamiti din nan wanda suka ji shawarori kan mutagun al'umma hmm. suka ba da kuma shawara yadda za a dakila wannan cikin wannan har sun ba da shawarar inda za a dauki ma'aikata shi yasa kaga cewa yanzu ko ina ana nan ana maganan jarrabawa na daukan ma'aikata guda dubu biyar na wannan hukuma wanda gwamnati ta tarayya ta ba da izini wannan mutum dubu biyar in kuka same su eh, kana ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ta fuska za ta fara biyan kuɗin sabulun amma ba su isa su ce kowane local government na kasa ba gaba ɗaya eh su yasa idan aka ɗauka wannan shekara ina ganin shekara mai zuwa za a kara ɗauka kuma yanzu wace damara kuka daura misali ko anan shiya din ta kano kamar yadda ka faɗa cewa yanzu abin da ake yi a kasashen duniya shine a hana ma shaye-shayen kuma ma'adina gaba daya wanda ake kira turanci prevention so shine muke sun ba da fifiko na waye da kan mutane kan wannan dan mu hana wayannan abubuwan sannan kuma muna so mu ba da fifiko ta fannin sababbin kwaye da suke suka fito kamar irin haɗe-haɗen nan da ake yi don a sa su cikin doka su ma iya kai su gaban kotu don a kai mutanen da suke karya wannan dokan a yanke musu hukunci. Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato ndlea ta jihar kano da ke najeriya masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin kafin mu ƙarƙara shirin namu zan yi amfani da wannan dama a matsayin wanda yake gabatar da wannan shirin na yi muku sallama domin abokiyar aiki na binta s yaro za ta karbi ragamar gabatar muku da shirin daga mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu a madadin bakon namu, Dr. Ibrahim Abdul da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya tattauna da shi, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, masu sauraro mun samu damar shawo kan matsalar za mu samu kawo muku rahotonmu na uku wanda taro ne wanda aka yi a Kano na tunawa da Imamu Malik jagoran mazhabar Malikiya. cibiyar mai shakwata a garin handon na jihar virginia ta kasar amurka na da manyan ofisoshi a london da jordan da malaysia da kuma nigeria kuma ofishin nigeria na cibiyar ne ke kula da shiyar afirka ta yamma dr sa'idu ahmad dukawa da ke zaman daraktan harkokin kuɗi da aikace-aikace na ofishin kano na cibiyar ta triple it ya fayyace hikimar gudanar da lacca akan rayuwar imam malik hikimar ita ce daɗa farfado da martabar ilimi da kuma sabunta tunani domin koyi darussa daga cikin yadda su imam malik suka ɗauki ilimi da faɗi da yalwa to idan ka san tarihinsu kuma ka san ayyukan da suka yi zai yi wa matasa ƙaimi a kan lallai su ba zama neman ilimi matasa suna yin karatu kuma suna son su zama manyan mutane yanzu yanzu to shi isa ake son su san waɗanda suke jin sunayen nan nasu sai da suka yi karatu Dr. Bashir Aliyu Umar limamin masallacin Juma'a na Alfurkan Kano shi ne gabatar da makala akan tarihin jagoran mazhabar ta malikiya. Yau shekara dubu da wajen ɗari uku da wajen saba'in har yanzu kusan kullum a ko ina za ka ji ana maganar Imam Malik Imam Malik in ba karanta littafinsa ba za a faɗi wani hukunci nasa ko za a yi wata ibada a bisa yadda ya bayyana ta. To wannan ya nuna irin muhimmancin da muke da ilimi yake da shi wajen gina 'yan baya da mika musu gudunmawa kyakkyawa. Ba zai yiwu ba a fahimci addini in ba ta hanyar waɗanda suka san addinin suka isar da shi gare mu ba saboda haka fahimtar su ita ce za ta sanya mu sami ingantaccen fahimta na alkur'ani da sunna in haka dole sai an san mazhabobi dinnan na musulunci kuma an fahimci alkur'ani da sunna ta hanyar fahimtar su sannan zai zamanto kan cewa an sami ingantaccen fahimtar sunna dole a haɗa hadisi da fikihu ba zai yiwu ka ɗauki hadisi kaɗai ba ba tare da kasan fikihu ba kamar yadda ba za ka ɗauki fiƙo shi kaɗai ba tare da kasan hadisi ba saboda haka dole sai an haɗa biyu. Wasu daga cikin ɗimbin matasan da suka halarci wannan lakca na cewa. Da sunana Muhammad Ismail yanzu haka bayan karatun da muke na aji muna zuwa karatuka wajen malamai a zaure kamar yadda malam ya faɗa cewa karatun zauren ne ake samun karatun haka muna haɗa da na bokun ba muna tsaya arabiyan kawai ba. Kuma sunana Abba Ahmad Idris kwarai da gaske na karu a wajen wannan lakca da aka yi bintaken Imamu Malik kita zaburar da ni saboda irin abubuwan da da na ji irin nasarorin da imamu malik da irin gwagwarmaya da ya ta bangare da ya hada bangaren hadisi da bangaren fikyo. ita ma malama hawa ibrahim el yakub guda cikin mata a wurin laccar ta ce dama ni gaskiya a bangaren ilimi na riga na san cewa ban same ta zama ba amma abin da ya dada zaburar da ni shine ya dada min mintuni akan mutanen karkara mutane da yawa ka shiga alkarya guda ka tarar da mutum ya kai dubu babu mai ilimi abin firgita ne abin tashin hankali ne kuma abu ne wanda dukkan wa'annan wanda muka zo wannan lecture ya kamata mu zaburar da kanmu akan haka mu tashi mu wa'anda muke da dan gwargwada abin da Allah ya bamu mu shiga guraren na lungu da sako baya ga imam malik cibiyar ta triple it ta sha alwashin gudanar da lacca akan mashahuran malamai kamar su shehu dan podio game da gudunmawar da suka bai wa musulunci a lokutan rayuwarsu domin na baya su yi koyi da su. To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. To a takaicen mutane akalla takwas sun mutu bayan da wata gobara ta tashi a wani gidan kula da masu lalurar kwakwalwa a jamhuriyar Czech. Wutar ta tashi ne a garin Vajpa da wajejen karfe biyar na asuba agogon yankin a yau lahadi a cewar hukumomi kakakin majalisar dokokin iran mai matukar tasiri ali larjani yau ɗin lahadi ya ce manyan ƙasashen turai sun nuna jan kafa game da yarjejeniyar nukiliya don haka ita iran ma tana iya hakan To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin sai Liniet Salihu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Vitek zanga-zanga. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. avec la meilleure musique et des infos de la Voix de l'Amérique.